Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkan ku da sake zuwa ajin koyi lissafi. So yau muna so mu fara magana akan ah, mass 1301 da 'yan kashe da suke yi. So yau muna so mu fara da set theory. So aka ce a set is well-defined class of objects that are mostly alike in nature. Wato abin da ake nufi anan shine set shine wani ah, objects ko wasu abubuwa da aka define kamar yanzu anan example aka ce mathematics set wato ana nufi idan aka ci maka mathematics set duk abubuwan da suke cikin wannan maset din they are well defined collection of wani abu guda daya tunda duka wannan abubuwan da suke cikin set din ana amfani da su ne a yi aiming wani abu guda daya idan za ka yi zane a mathematics to duka wannan instruments da su kake amfani ka yi wannan zane so kaga duka abun da yake cikin maset din aim din da ake amfani da shi guda daya ne so shine abun da ake nufi kamar yanzu wannan set of science subjects duka duk subjects ɗin da ka gani na science duka suna kamanceceniya da juna chemistry physics biology duka layin su ɗaya ne duka idan abu ya zama to layin su ɗaya ne to shine ake nufi da set kamar yanzu aka ce faculty of science duka departments da suke under faculty of science duka wannan departments sun kaga layin su ɗaya ne dukan su ɗaya science ne to shine abin da ake nufi duka layin su guda ɗaya ne shine set so sai aka dawo nan ƙasa aka ce element of the set is any object given in a set yanzu idan aka baka set aka set a is equal to sai aka 1 2 da kuma 3 wannan shine aka ce maka set a 1 2 3 so abinda ake nufi a nan wajen wannan abubuwan da suke cikin set din su ne element din 1 2 3 din su elements in set a subsets shi kuma is any set that is contained in another large set ganin symbol ɗin so ana nufin yanzu idan kana da set 1 2 and 3 sai aka sake ba da wani set b a matsayin 2 so abin da ake nufi elementin da yake cikin wannan set b din 2 za ka same shi a cikin set a so abin da ake nufi shine wannan shi subset din wannan ne saboda abin da yake cikin wannan set b din za ka same shi a cikin set a so kaga wannan ya zama subset din wannan kenan so shine abin da number of elements in a set aka ce the cardinal number of the set and it is written as number of a idan yanzu aka baka shi a matsayin set a kamar yadda muke da shi anan to yanzu idan za mu shiro number of wannan a din sai mu ce number of a is equal to kawai sai ka irga elements ɗinka da suke cikin set din kaga ɗaya biyu uku elements uku kake da shi shikenan cardinal number na wannan set a din 3 ne saboda elements uku kake da shi a ciki so ku tare mu a bidiyo na gaba insha Allah za mu salwa wasu problems on that element of a set mun sannan kar ku manta idan ku yi subscribe youtube channel din mu ku yi a tsarin koyon lissafi sannan ku share mu duka ku su masu amfana mun gode